يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم يدين وادا لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka ya nuna mana wannan yammaci na juma'a shida ga watan juma'a da al'akhira hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 30 ga watan disamba miladiya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitab mana ƙibil ansar littafi ne da ke bayani akan matsayi da kuma darajoji da falaloli na al'ansar su ne mutanen madina mataimaka musulunci mataimaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi akan babi na goma sha shida babu manaqib ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu darasin mu na 577 kenan za mu gabatar cikin wannan yammacin da iko Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب مناقب أبي بن سعد رضي الله عنه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي المروء عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا قال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من آباء من عبد الله بن مسعود وبعد أبي وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وغول وغول بن كعب babu manaqib ubay ibn ka'ab wannan babi na magana ne ga matsayi da kuma darajoji na ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu imam bukhari rahimahullah ce haddathana abul walid shine hisham ibn abdul malik hisham ibn abdul malik al tayalisi قال حدثنا شعبه شنو ابن حجاج الاتكي أبو بسلام عن عمرو بن مرة عن إبراهيم شين النخعي ابن قيس ابن يزيد النخعي عن مسروق شما ابن قيس عن مسروق آه ابن ال... ابن الأجدى بارك الله فيك قال مسروق ابن الأجدى أنا بعد الأباري ya ce zukira abdullahi bin mas'udin inda abdullahi bin amur radiyallahu anhuma an ambaci labarin abdullahi bin mas'ud agun abdullahi bin amur ibn al'as faƙala sai shi abdullahi bin amur ya ce za ka rajulun a shi wancan yana nufin abdullahi bin mas'ud rajulun wani mutum ne wato gwarzo kamar yadda aka yi gwarzon shekara nan sokoto bana ko ina ga fara musabaka qur'ani ina ga bana aka yi gwarzon shekara sokoto ko ko habibi ina yake haka ne ko eh duk gaba ɗaya ai an ce gwarzo ke eh to Allah ya ƙara eh, gwarzayen da yawa da yawa da yawa shekaru masu zuwa hmm. amma sai an tashi tsaye yace zaka rajulun wannan ai wani mutum ne la azalu uhibbuhu ba gushewa matukar rayuwa ta uhibbuhu ina son sa domin samaitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa game da sha'anin sa khudhul qur'ana min arba'a ku nemi karatun alqur'ani wurin wasu mutane guda hudu min abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud fa bada bihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su hudun ma sai fara da abdullahi ibn mas'ud wa salim maula abi huzaifa da kuma salim maula abi huzaifa wa mu'adh ibn jabal da mu'adh ibn jabal wa ubay ibn ka'b da kuma ubay ibn ka'b ana tuna da abin da sa'ad ibn ubada yace lokacin da aka jero gidajen ansar aka kai gidan ƙarshe karshe me yace yace duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kowa akan mu ce mai to ai ba a ya ambaci gidanku tunda ya ambaci gidanku ya fifita ku kenan wasu ko gidajensu ba ambata ba bai ta ko to shi ma ubayi haka nan a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe hudun ya ambace shi ko wasu su ko ambatar su ba ai ba amma kuma ba su da manaqib din ne ko ba su san alƙur'anin ba ne sun sa alƙur'anin sosai amma saboda haka falala ce da ubangiji ya keɓance ya ba su saboda haka ya zama naɗin a gare su na'am alaramma قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال سمعت شعبه سمعت قال سمعت قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وصلى قال نعم فبكى حدثنا محمد بن بشار منين لك بنسا بندار قال حدثنا غندر شيخ kuwa sunansa ya ambaci sunan wancan bai ambaci kinaya abin da sa, ba ko sai ya ambaci lakabin bai ambaci sunan ba qala sami'tu shu'ba shi ko ce sami'tu qatada shine ibnu di'amata sadusi an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ubay annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ubay ibn ka'ab inna allaha amarani an aqra alayka Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni in yi karatu ka saurari min in yi karatu ka in lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab karanta wannan suran ka saurara qala ce yace wasammani kuma Allah ambaci sunana qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace kware ku fa baka sai su da hawaye hmm wato ku hajjin da ma akwai kukan da ake mai na musamman me bambancin kukan jin daɗi da kukan bakin ciki eh wannan sanyi wannan zafi ya zama bambanta eh hawayen murna sanyi ne gare shi hawayen bakin ciki kuma zafi to abinda malamai suka ce qala abu ubaid abu ubaid al-qasim ibn sallam kenan yace al-murad bil ardi ala ubay li ta'allama ubay minhu al-qira'ata wa yatathabbatu fiha saboda me aka ce nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba ubay wannan surar ubay ya saurara domin ubay ya eh, nakalci karatun wannan surat ko daga nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da yanda karatun yake a lokacin ba ubayy zai zama malami annabi sallallahu alaihi wasallam ubayy dalibin annabi sallallahu alaihi wasallam ne akwai al'ardu ala sheikh ko daga cikin wujuhu tahammul alhadith ko to a lokacin shi malamin har yanzu shine malami ko ko dalibi ne a lokacin da dalibi zai karanta malami na saurare har yanzu malamin malami ne in shine ke karatu in kuma shine ake karanta mu as-sama' min lafz shaykh malami na karatu kenan ko al-ard kuwa dalibi shike karatu ko a wurin yanda aka saba kenan saboda haka da jin wannan ma sai a ce a to anan kenan ubayyu ya zama malami annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yanda aka saba kenan to yasa sai malamai suka yi ƙoƙarin samar da wata mafitar da za su wanke tunanin al'umma tunanin ɗalibai ire mu. game da wannan din suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba dalibin ubay ibn ka'ab bane sai dai me Allah subhanahu wataala yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne ubay ya ƙara saurarawa don ya ƙara nakaltan wannan surar daga manzo sallallahu alaihi wasallam wai yatasabbatu fihi eh, fiha wal yakuna ardul qur'ani sunnah kuma al'ardu ala sheikh din da zama kuma sunnan hanyar ɗaukan alƙur'ani karatu ba shi kenan sai ya kasance a sama amin labdi sheikh ba shi ne ce wali tambihi ala fadilati ubayy ibn ka'ab da kuma me sadakar da mutane akan cewa shi ma ubayy din fa yana da falala wa taqaddumuhu fi hifz da kuma gabacin sa da harda ƙurani har Allah subhanahu ta'ala ya ambace shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ubay ya saurara da haka nan akwai daraja da kuma falala ga shi ubay ibn ka'ab cikin wa imam bukhari kenan na kawo wannan hadisi a cikin manaqib ubay ibn ka'ab نعم على رمى باب مناقب زيد ثابت رضي الله عنه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على أهل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت قلت لأنس من أبو زيد قال أحد أمومتي باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة شين ابن حجاج يا قباتيم عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال جمع, جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة mutum huɗu ne suka tara alkur'ani suka yi shugabanci jagoranci wurin tattara alkur'ani a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su cikin ansar suke ubayy da ɗayan su ubayy ibn ka'ab wa mu'az ibn jabal da mu'az ɗan jabal wa abu zaid da kuma abu zaid wa zaid ibn sabit da kuma zaid ibn sabit wannan ma ɗin da aka mata a ce na cikin manaqib ubayy ko am qultu li anas sai na tambayi anas In ji qatada kenan man abu zai na ce mai wane ne abu zai don ba mashhur ba ne kada sai ce ahadu umumati ɗaya ne daga cikin ‘yan uwan mahaifina ake ce ma eh, likinaya abu zai a satin da ya gabata eh, wannan hadith din ya tunatar da ni tambihi da wani yamin a lokacin da muke magana kan manaqib Mu'azib ibn jabal ana iya tunawa eh, manaqibu mu'az ibn jabal ko Ah inda nake <clears throat> a'lamukum afradukum ko nace mu'az ibn jabal haka ne nace ko bayan mun gama wani min tambihi cewa zaid ibn sabir shine afrad kuma da fadi din na gane cewa haka ne mu'az ibn jabal shine a'lamukum bil halal wal haram ko sannan zaid ibn sabir kuma a'lamu afradukum wanda ya fi ku sanin ilimin gado har yana da ƙa'ida eh, mai suke cewa eh, arba'atu zaidin zaidiyatul arba ana iya tuna da wannan ƙa’idat a zaidiyatul arba waɗanda muka yi karatu da su a rinjin sambo na littafin farilla na risala sun riƙe mun kuma sun canye to su suka sani ga sani na dai na san mun yi shi zaidiyatul arba a koma wurin dr saminu eh, gobe dr saminu yakubu sardauna yanzu haka yana karantar da ilimin gado ɗin masallacin abubakar siddiq da ke diplomat wurin su yahaya alibawa ranar attanin bayan sallan magariba ko wacce a tanin sai yan uzuri ya gitta yayi kokari a samu wannan ilimin na ma'alaran ma babu wani ƙida a rikan ha rabiyar قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أهل إن هذا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوز به عليه بداحة له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد شديد الكبد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا وكان رجل يمر معه جعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الأم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك فهم من كلام الأم نهر دون نهر ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لو شهدتان أرى خدم سوقهما في إدارة الكرب على متونهما تخرجانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ترجعان ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتبرجان في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه أبو طلحة من إنام أنس بن مالك Eh, abu talha na daga cikin masu ginan kabari a nan eh, madina sannan abu ubaida amir ibn jarrah shi kuma cikin muhajirun shi ne mai ginan kabari a cikin muhajirun shahararri to abu talha shi ne wanda ya gina ma annabi sallallahu alaihi wasallam kabari abin ga suke yi madina lahadi su kuwa madina eh, makka shakku suke hmm? sai Allah ya zaɓa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke ginan lahadi sai aka gina mai lahad imamu bukhari ya ce haddasa abu ma'amar shine abdullahi ibn amr al-mu'qad ana ce mai kuma al-aqadi قال حدثنا عبد الوارث شن ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز شن ابن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أهد ranar da aka ce yakin Uhud ya kai in hazama nasu an annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun wace ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsanani yayi tsanani wa Abu Talha baina yadayin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko Abu Talha yana tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mujawwabun bihi alaihi bi hajafatin lahu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da garkuwarsa wa kana abu talha rajulan ramiyan abu talha kasance mutum ne kwararre abin da kwararre ga halbi halbin kibau shadidan hiddi mai tsananin eh, ɗaure abin nan tsirkiya ne an san tsirkiya ko alwatar ɗin yadda ake ɗaura eh, abin nan kibiya daga wannan ƙarshe zuwa wannan ƙarshe don yin ɗaura tsanantawa yake sosai ƙarfi tsantsantsan shajjar shadidul qid yaksiru yawma idhin ne, aw thalatha a yini ɗaya saboda halbi yakan kare baka biyu ko kuma uku saboda tsananin ja kame a saki baka biyu yakan kare cikin yini guda ko kuma uku wakanan rajul ya murru idan mutum wani mutum ya zo wucewa inda abu tsalha yake yana tsaye ne annabi sallallahu alaihi wasallam na bayan shi suna fuskantar kafirai shi ko yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam garkuwa to in wani musulmi yazo zai wuce ma'ahul ju'batu minan nabli yana rataye da kwari na eh, baka fa yaqulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai ansurha li abi talha zube ma abu talha waɗannan kibo kai ko kai tafiya unshur ko unsur unshur ya rubuta muku hmm, unsur da akan samu hakan wasu abiyat da malla abdullahi ya rubuta ya zo da shinun din madadin wasu na ganin cewa ai sa'un addaida ya zo da su a iza maratta maratta hayye hayyahum shur alaihim lu'lu'an wa daji. wa iza mararta maratta idan za ka bi garinmu da ake ce ma maratta ya baita ku hmm, hayi hayyahu ɗauke wurin to ka gaida danginmu da ke wurin wansur ka watsa musu ko wansur ka watsa kenan an ce wanshur kuma ya za a ce a tara ku to duk ya ɗauka wannan ma'anar in wanshur ka ce in wansur ka ce amma an fi amfani da unsur wansur alaihim ka watsa musu al-lu'lu'i da kuma zabardaj to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai to ka zube ma dalha abu dalha wannan kibon ke ta tafiya fa ashrafa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ila qawl da annabi ya dago kanshi yana son ya ga kafiran to mai abu talha ya ce fa ya kulu sai abu talha ya ce ya nabi Allah bi abi anta wa ummi yace ya annabi Allah da uwata da ubana duk su zama fansa gare ka la tushrif kada ka taso da kanka yusibuka ma'a yusibuka sahamuhum in ba haka ba kibon da suke halbowa za su same ka min Hamil qawm daga kibon da su kafare ke halbowa sheku abu talha na nan ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam na baya ne gashi yana rike da garkuwa kuma yana rike da kibiya halbi ɗaya ke yi yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya nahari duna naharika abu tsala ce to na ya zamo shine gaba ga kirjinka duk abin da zai same ka yanzu ni zai fara samu tukun to sai Anas ibn Malik yace wa laqad ra'aytu Aisha binta abi bakar ya ce tabbas na gana na aisha ɗaya abi bakar siddiq wa umu sulaim da kuma umu sulaim mata ita abu tsalha ɗin kenan wa innahuma lamushammiratani sun jajjaye wato sun daji sannan sun yi eh, ɗamara ko to me suke yi a wannan lokaci me ce la mushammirat ara khadama saqihima eh, suqihima yace saboda tsananin aikin da suke yi abin nan daye da suka sa ga kafafunsu duk ina gani tun tunqizani alqiraba ala mutunihima suna ɗauko salkuna sai su jefa gabansu me suke da salkunan hifi fi kuwa qawm suna zubawa a bakin waɗanda aka jima ba su iya tashi zo suna ba su ruwa suna sha su bi wannan musulmin yana kwance yana su ba shi ruwa ya sha su bi wancan su ba shi ruwa ce su bi wancan su ba shi ruwa su sha aikin da suke yi kenan su ku Wannan uhud din wajen madina ne kaɗan kamar kilomita uku ne daga eh, masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su ce mil uku zuwa dutsen uhud sai تفرغانها تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان أروان سوكا قاري سيسو كوما كما فتملآنها سيسو تشكا كما سلكنا ثم تجيئان سانا سزود روان فتفرغانه سيتزباوا على في أفواه القوم أبا كنا ما يكام مسلمي da suka samu rauni a wannan lokacin Eh, Uhud cikin shekara ta uku aka yakin Uhud ko bayan hijira to lokacin ba saukar da ayin hijab ba saboda haka yadda eh, Anas ya siffanta sun yi daura damara har mundayen ma da suka sa kafansu ina gani a wannan lokacin shi dai Anas yaro ne na daya sannan kuma ba ayin ba saukar da ayin hijabi ba na biyu sannan na uku kuma wurin yaki ake dan bayyana ko eh saboda haka wasu dokoki da ka'idoji da ake kula da su na hijab a wannan lokacin eh, bin nan da ana sassauta su eh. don lokacin musulunci ne ake so a ceta da kuma mayakan musulmi walaqad waqafa saifu, sayfu walaqad saifu as-sayfu min yadda abi talha ce a wani lokacin an samu ɗan natsuwa ha abu talha ma gangadi na kwasan shi takobi sai fita hannun shi ya faɗi imma ne au imma salasa har so biyu takobi na faɗuwa hannun shi yana ɗaukowa au salasan ko so uku a lokacin da aka samu ɗan sassauci kenan to abu talha da irin manaƙib ɗin shi kenan da gwarzantakan da ya yi a lokacin yaƙin uhud dukkan su gaba ɗaya ajazahumullahu khairan radiya anhum باب ملائكة عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن ابي نذر مولى عمر بن عبيد الله مولى عمر بن عبيد الله عازم سال بن ابي وقاص عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد لاحد يمشي على الارض لا احد لا يقول, يقول لا نعم لا احد يمشي على الارض نعم يقول اخي يمشي هذا إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية قال لا أدري قال مالك الآية أو الحديث نعم. بعض مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه درجوجي دكما متين عبد الله بن سلام حدثنا عبد الله بن يوسف شنو التنيسي المصري قال سمعت مالكا إمام دار الهجرة يحدث عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله yana karantar da ni hadisin da ya ji ga malaminsa abin nadri an amir ibn sa'ad ibn abi waqas daga amir ibn sa'ad an abihi shi ko ya ji ga mahaifinsa sa'ad ibn abi radiyallahu anhu kala. ma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin an taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma wani mutum yamshi alal ardi dake tafiya a bisa ban kasa ba innahu min ahlil janna cewa shi wannan mutum yana daga cikin mutanen aljanna ɗayan aljanna illa li abdullahi ibn salam face ga abdullahi bin salam kaɗai na ji ya yi wannan furucin to malamai sun ce to shi sa'adu bin abi waqqas ɗin ba. ai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai bishara da aljanna ko to saboda menene bai ambaci shi ba malamai suka ce tawabu'un zan bai ambaci shi ba ko kuma lokacin da yake ba da labarin in shi ya ɓoye kan shi shi sa'ad ibn abi waqqas to sauran waɗanda aka yi musu bishara da aljanna fa malamai suka ce lokacin babu ɗayansu a bisa durun ƙasa sai abdullahi bin salam ɗin saboda haka a lokacin da yake ba da labarin wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai bishara da aljanna wanda shi sa'ad bin abu waqqas ya sani to bai san wani ɗaya da ke tafiya gashi raye a doron ƙasa ba a wannan lokacin da yake ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam yawa abdullahi ibn salam bashara da aljanna amma lokacin da shi sa'ad ke ba da labarin wane ne ke bisa doron ƙasa bancin shi sa'ad din daga cikin waɗanda annabi yawa bushara da aljanna ya ce to sai abdullahi ibn salam shi kade sannan kala sai ce wa fihi nazalat hadhihi aya yace kuma ga shani abdullahi bin salam Allah ya saukar da wannan aya wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi inda Allah subhanahu wataala yace qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake kul kace masu kafiran makka ara'aytum kuma na labari in kana min indillah in wannan alqur'ani da kuke jayayya da shi kuke musu in ya tabbata lalle daga Allah ne wa shahi wa kafartum bihi sai zan ku kuka kafirce da Alƙur'ani wa shahida shahidun min bani isra'il aka samu wani mai ba da shaida ya ba da shaida daga cikin banu isra'il ala mislihi kuka ce to anan mislu silaci wa shahida shahidun min bani isra'ila alaihi aka samu mai ba da shaida daga cikin banin isra'ila ya ba da shaida a kan alƙur'anin nan cewa tabbas daga wurin ubangiji ne fa'amana sai shi ya yi imani wasta kubartum ko kuwa kuka girman kai kuka ƙi imani menene zai kasance jawabin ƙuranar alkiyama ga ubangiji a lokacin kun zama azzalumai kenan ba inna allaha la yahdil qawmaz zalimin Allah ba shirye da mutane azzalumai wasu kuma suka ce shahida shahidun da at-taura ake ba Abdullahi Salam ba wa shahida shahidun min bani Isra'ila ala ala uh, sai shi Abdullahi Yusuf ɗalibin Imam Malik at-Tunisi al-Misri yace to nan fa ban sani ba qala malikun al-aya imamu malik ya faɗi dalilin saukan wannan ayan ne ga wannan kissar daga gare shi cewa shi fahimtarsa kenan afil hadis ko ko a'a wannan dalilin saukan wannan ayan duka cikin hadisin da sa'ad ibn abi waqqas ya bada labari ne ya ce to ni nan faɗi abu ya ɗaure mini in ji abdullahi ibn yusuf ko at yana gani yana yiwuwa ya kasance tafsirin imam malik ko kuma imam malik shi abin da ya fahimta kenan cewa a sanadi abdullahi ibn salam wannan ayat ta sauka cikin hadisin ne ko kuma a'a shi fahimtar ne ya faɗi abin da ya gane to shi ne bai iya bambanta ba idan ya kasance daga imam malik ne in ya sa cikin hadisin ya zama mudraj an fahimta ko in kuma ya kasance cikin hadisin ne to da shi kenan to su kuma malamai ba su ba da mafita dangane da wannan taraddud da abdullahi bin yusuf ya yi ba to Allahu a'lam kuma yana ɗaukan dukkan guda biyun baki ɗaya cewa abdullahi bin salam ne shine ashahid ko kuma ya kasance a taurar don a taura din shi abdullahi ibn salam inda ya samu wannan ilimin kenan hmm? na cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam aikakke ne daga wurin ubangiji kuma alqur'ani daga wurin Allah ne na malaramma ala hadathani abdullah bin muhammad ala hadathana ala hadathana abdullah bin muhammad an ibn aun an muhammad an qais bin كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت انك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من اهل الجنه قال والله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وساحدثكم اباك رايت رؤيا على احد النبي صلى الله عليه وسلم فاقصتها عليه ورايت كاني في روضه من نشأتها وقدرتها وصلها وصلها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض الله له في السماء في أعلاه عروة فقيل له اح قلت لا أستطيع فأتاني من سفن فرفع ثيابي من خلفي ورأيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل له استنفق فاستنفقت وإنها لفي يدي لفي يدي فأخذتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك رابط الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك القوة قوة الوفقى فأنت على الإسلام حتى تموت وذاك رجل عبد الله بن سلام وقال وقال لي وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن سلام قال وصيف نعم حدثنا عبد الله بن محمد شيني المسندي قال حدثنا أزهر ابن سعد الباهلي السمان سنع سكينون كو سيدة ابن نميت عن ابن عون شيني عبد الله ابن عون عن محمد ابن سيرين عن قيس ابن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة قيس labari, yana ce na kasance كسن zaune زوني cikin masallacin madina fadakala rajulun ala wajhihi asarul khushu sai ga wani mutum ya shigo da ganin ka ga alaman tsoron Allah ga fiskarsa da kuma kankan da kai tawago faƙalu suka ce haza rajulun min ahalin janna wannan mutum ne daga cikin 'yan aljanna fasalla a taini, sai salla raka'a biyu ta jawwaza fihima ya gajarta su sun makaraja sai ya fita wata bi'tuhu in ji qais ya ce sai na bishi fa qultu ce mai innaka hina dakhalta masjid, kai fa a lokacin da ka shiga masallacin nan qalu hadha rajul min ahli aljanna wayanda ke cikin masallacin sai suka ce ga dan aljanna can qala sai ce wallahi ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam baya kamata mutum ya faɗi abinda da bai da ilimi akai saboda me za su ce min rajul min ahli aljanna wasa lima limazak amma kai tun da ka biyo ni kuma ka ji abin da suka ce to zan faɗi ma dalilin da yasa suke cewa hadha rajulun min ahli janna ni ya faru zan faɗi maka dalili ce ra'aytu ru'ya mafalki nayi ala ahdi rasul ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam azabani annabi sallallahu alaihi wasallam fa qasastuha alayhi sai na je na faɗi ma annabi cewa ga mafalkin da nayi ko dawa malamai suna cewa idan mutum ya mafalki ba ya kamata ya jifa da mafalkin kawai ya tabbata ya tambaye ma abuta ilimi su faɗi mai tafsirin wannan mafalki kyau ka ka'anni fi rawdatin a cikin mafalkin na ga cewa gani cikin wata kace gani cikin wata fadama zakara min sa'atiha shi abdullahi bin salam ya ambaci irin yadda fadama ke da faɗi a kudaratiha da kuma kasancewar tsiron da ke ciki kore shar ya ce wasaɗuha umudun tsakiyar fadamar sai ga wani ginshiki min hadidin kuma na ƙarfi asfalihu fil ard ƙasan ginshikin ya shige can cikin ƙasa wa alahu fis sama samansa kuma ya shige can cikin sama saboda haka ba a ganin ƙarshensa da ƙasa ba a ganin ƙarshensa da sama fi alahu urwatun sai na ga wata igiya can sama faƙilali sai aka ce min cikin mafalkin irka rika wannan igiyar kai ta hawa ƙultu sai na ce na a ba na iyawa fata ni min safun ko kuma wasifun wata riwaya sai ga wani mai hidima ya zo min farafa'a siyabi min khalfi sai daga tufafi na a bayana farakitu sai na kama ginshikin hatta tafi a alafu ne ta hawa hannu kai can sama fa urwa da na kai inda igiyar sai na rike wannan igiyar fa khattu fil eh, wata riwaya kuma bil eh, sai na riki wannan igiyar faqila eh, lahu istamsik sai aka ce mai wato sai aka ce da ni to rike da kyau al-istimsak shine riko kinkinkin yanda abu bai kucewa sai kaztu ina rike da igiyar sai na falka wa ha da fi a lokacin da na falkan igiyar na ga hannuna sai na falka sau faƙasastuha ala nabi sallallahu alaihi wasallam ina je na ba nabi sallallahu alaihi wasallam labari faqala sai ce min tilkar raudatu wannan fadaman da kai mafalkin kana ciki al-islam musuluncin kenan ga kakwa cikin musuluncin wa Umud, al'umud wannan ginshikin da ka gani tsakiyar fadaman nan eh, umudul islam ginshikin musulunci kenan wa tilkal urwatu wannan igiya kuma da ka gani urwatul wusqa ita ake ce ma al'urwatul wusqa wato igiya mai ƙarfi wadda ba ta katsewa fa'anta alal islam saboda ka kai kana cikin musulunci hatta ta mutu har ƙarshen rayuwarka suna bisa ga musulunci wa zalika rajul tau abdullahi ibn salam Shi ne shi abdullahi ibn salam bayan ya bada wannan labarin sai ce to wannan da ya yi wannan mafalkin shi ne abdullahi ibn salam Ka kaji dalilin da suke ce mini dan aljanna ya kai ƙarshen labari Tau wa qala li khalifa ji imamu bukhari ya ce khalifat ibn khayyat daga cikin malaman sa ne shi ko sai ce haddathna mu'az eh, haddathna ibn aun wato mu'az shine mai wanda yayi mutaba'a da azhar azhar as-samman shine dalibin abdullahi ibn aun a isnadin mu na farko wannan kuma mu'az ibn mu'az al-ambari shine yawa azhar eh, mutaba'a to sai zai ce haddasana ibn aun shi ba an ana yayi ba amma azhar as-samman shi ce an ibn aun ko to an muhammad ibn sirin kenan qala haddasana qaysun shi kuma tsakanin muhammad ibn sirin da qais a isnadin farko an ana ce amma wannan isnadi na biyu eh, at-tahdith ko حدثنا قيس ابن عبادة عن ابن سلام قال أما شيء رواية تا خليفة ابن خيات زواج معاذ ابن معاذ الأنبري يتي وصيف بدل من صف وصيف من خدمة كان كما دمك كرنتو من صف safin ya ce ko? ɗaya inda aka samu bambancin lafazi في حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن حازم قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا فيها خاشر الربا بها خاشر إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك هملة ابن أو شعير أو حمل أكشن فلا تأخذه فإنه ربا <laughs> ولم يدخل النذر وأبو داود ووهب بن شعبة البيت <laughs> حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه شين أبو بردة قال أتيت المدينة يتي ناظو أشكين قريب مدينة فلقيت عبد الله بن السلام ina haɗu da abdullahi bin salam radiyallahu anhu faƙala ya ce ala ta ji'u shi kai abu burda ba ka zuwa fa'ud imaka sawiƙan wa tamran in ciyar da kai garin alkama da kuma dabino wa ta fi bait kuma ka shiga gidana su maƙal sannan ya kuma ce mai shi abdullahi bin salam innaka fi ardin eh bi ardin ya rubuta muku to duk dai mm, huruful jar eh innaka bi ardin ko kuma fi ardin kana cikin wata ƙasa arriba biha fashin wadda riba ta yawa a cikin wannan ƙasar hmm? amma najeriya zo riba ta yawa ko ko ina riban illa man rahimahullah gila sai ja'iz da wani bangare na stanbic ko ko kuma wasu bankunan da suka haka nan gehe guda a raba musuluncin gehe guda eh? Sosa'i <laughs> sai ya ce kana cikin ƙasar da riba ta yi yawaita a cikin wannan ƙasar to iza kana laka ala rajulin haƙƙun to ga wata fatawa da zamba in kana bin wani mutum bashi fahada ilaika hamla tibnin sai kawo kyautar eh, abin nan tibni eh, ko abin nan kaikai tuwake ce ma tibni wanda za a ba dabbobi su ci ba kaya guda himli eh, kaya guda kenan ɗan na ɗaurewa ne sai a ce dame ko oh, to ina sa cikin mangala a ce mangala guda yan kuma da sa cikin buhu ne a ce buhu guda an fahimta ko sai baka buhu guda na kaikai au hamla sha'irin ko buhu guda na sha'ir au hamla ƙattin ko kuma dame guda eh, na abincin dabbobi ya baka nan ya baka kyauta to saboda me zai baka kyauta bai biya ka bashin da kake bin shi ba yace to kakka amsa fa innahu riban idan ka amsa ya zamo riba maza ba abdullahi bin salam ke ne an fahimta ko to kaman ka zo bin bashi ne kayan mahauci ne ka zo bin bashi sai a zaunar da kai a yanko a yanko nama a yi ma kunshi babba a baka <laughs> ana wannan da farko <laughs> ta ce da Allah ka dai da da abin da ga mana kafa har zuwa lokaci kaza amma ga abu kaza ce ai rogo shi ke na an toshe ma baki baka da bakin magana wata ran ka zo ma ɗin haka nan ne za a yi ma ko kuwa tawo eh, musamman wannan na faruwa tsakanin abin da hillani da abin da mahauta eh, ya ɗau ba shi shanu bai biya ba bashin lafiya zo biyan bashi ta mai kunshin nama ta <laughs> eh? irin haka nan ɗin shi na eh, abdullahi bin salam ya ce wannan ribaci saboda kaska ansa menene badal na wanga abin da ya kawo ya baka ni kan bashi bala ya baka wanga abin sannan lokacin da babu bashi tsakaninka da shi yana maka wannan alherin yaiwa in ya kasance mu'amalar da ta shiga tsakaninku sa yake maka wannan alkhairin ko riba ce yake baka cin hanci ne ke baka kakka amsa an fahimta ko kamar tsakanin lakcarori da ɗalibansu kyakkyar tuttuka ana ba farfesa <laughs> amma na san farfesan da aka aiko mai kuɗi dubu hamsin cikin tsananin ga da ake na rashin albashi wallahi mayarwa ya yi ba gare shi aka aiko kai tsaye ba cikin account ɗin shi ba an san bai amsa sai aka bi ta hanyar account din dan shi aka iza mai kuɗi shi ko iza ma uban <laughs> uban ya tambaye shi ina waɗannan kuɗi suka hito da ya mai bayani ya ce to ga kudin su mai za a mayar musu eh da saboda haka duk yanda lamari abin nan eh, mutane suka gurbace akwai na kwarai. da samu eh zau magana ofis ofis na cin hanci wanda ai ba su ko faduwa eh sai dai a ce Allah ya bada sauki to saboda haka duk lokacin da wata mu'amala za ta sa wane baka kyauta in mu'amala ta yanke shi kenan ko ka hain wannan mu'amalan babu wannan kyautar kamar alƙali saboda me za ka yi ma alƙali kyauta an hana alƙali hamsin kyauta hmm? an hana shi da wanda ke da kesu gare shi ne ko kuma wanda bai da kesu an fahimta ko amma wanda ke da kes kotu ne ya fi tsanani to shi ma ɗin da ke bashi ai yana sa ran wata ran ɗan kes ya kai shi kotu ne ko <laughs> lauyoyi masu lauyoyin mutane <laughs> ah, Allah sauka to nam walam yadhkur an-nadru wa abu daud <clears throat> wa wahab ibn jarir kenan annabur shine ibn shumayl shi ma ɗaya daga cikin malaman garibul hadith wasu ce abu ubaida alqasim ibn sallam shine farko wanda ya fara rubutu akan garibul hadith wasu kuma su ce annabur ibn shumayl sannan wa abu dawud shine at-tayalisi wa wahab ibn jarir duk sun ruwaito wannan hadisi an shu'ba kamar yanda wane ne ya ruwaito ga shu'ba eh, shine ibn aun a'a suleiman ibn harb ne ruwaito ga Shu'uba to akwai nabur ibn shumayl abu dawud at-tayalisi sannan wahab ibn jarir duk sun ruwaito ga Shu'uba amma ba su ambaci al-bait wa tadkhulu fi bait ba su ambaci wannan jumlar ba nan bayin da kun dalilin da yasa ya kawo eh, wannan mutaba'at din kenan to ina ga masu kamera na nuna mana lokaci za mu dasa aya anan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare mun ga abin nan farfesa Muhammadu Mansur Ibrahim ya shigo yana dingirisa da kafa muna dai roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya dauke wannan rashin lafiyan baki ɗaya ya dawo bisa ga kujerar nan neman dan sarara mm. sama <laughs> da alhamdulillah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik